yanzu yanzu 'yan ta'adda sun saki wani zazzafan bidiyo ga 'yan arewa kamar yadda a yanzu haka sun bayyana dalilin da yasa suke garkuwa da mutane suke kashe mutane kamar yadda idan ba za ka manta ba a yanzu haka arewa tana cikin wani hali sakamakon takurar da 'yan ta'adda suka yi mata za ka ji an yi kidnapping ɗin wani kaza gobe ma ka ji an yi kidnapping ɗin wani jibi kuma ka ji an ce an tsinci gawar wani a wani gurin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 sakamakon 'yan ta'adda sun sako ta a gaba kamar yadda yanzu aka talakawa sun fito suna korafi akan cewa laifin shugabannin ƙasa ne domin kuwa ba su so a gama da waɗannan 'yan ta'addan ba domin kuwa da sun so a gama da su lokaci ɗaya za a farmake su kuma lokaci ɗaya za a gama da su domin kuwa an san inda suke kwana da kuma inda suke kamar yadda yanzu haka ka sani mai sauraro idan ba za ka manta ba wani mummunan al'amari ya faru a lokacin happy independent kamar yadda ka san cewa talakawa da yawa sun fito sun ɗaga kwari suna cewa arewa mu farka ba sa goyon bayan murnar happy independent ɗin sakamakon halin da najeriya take ciki sai dai kuma gidan jaridu da kuma mutane ba su watsa labarin ba domin kuwa kada wata gwamnati ta san ana abin hakan ne sa gidan jaridu ba su watsa abin ba idan ba za ka manta ba ana tsaka da abin ne 'yan ta'adda suka shiga zamfara suka kwashe ɗalibai kamar yadda kuma gwamnati ba ta nuna halin kula a kan wannan lamarin ba domin kuwa a yanzu haka lamarin sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una hakan ne sa a yanzu haka suka saki wannan bidiyon kamar yadda a yanzu haka an tambaye su me yasa suke kidnapping din sun bayyana cewa su kidnapping shine rayuwarsu haka zalika ko nawa za a ba su ba za su bina ba kamar yadda a yanzu haka sun bayyana cewa su ma ba su su kaɗai suke kidnapping ɗin ba kamar yadda an tambayi shugaban 'yan ta'addan wata kwambella turji ya bayyana cewa shi ma ba shi shi kaɗai yake kidnapping ɗin ba domin kuwa akwai wasu waɗanda suke kidnapping ɗin a boye kamar yadda ya bayyana cewa su ma an kashe musu 'yan uwansu kuma fulani ne kaga idan su ne suke yi baki ɗaya kaga babu yadda za a su kashe 'yan uwansu kamar yadda a zaka an bayyana cewa su su dawo cikin gari a sulhu sun bayyana cewa ko nawa za a ba su ba za su dawo cikin gari a sulhu ba domin kuwa daji shine ubansu shine uwarsu babu wanda ya isa ya raba su da daji sun haƙura da zaman birni sun koma daji da zama domin kuwa sun haƙura da zaman birni ne ba don komai ba sai dai rayuwar ba ta musu daɗi inda a yanzu haka sun bayyana cewa ƙara su ringa kidnapping ɗin mutum a biya su kuɗin fansa. a yanzu mai sauraro kasan cewa talakawa suna cikin wani hali domin kuwa za a ga cewa an yi kidnapping ɗin ɗan uwansu an yi garkuwa da shi kuma 'yan ta'addan sun bugo waya sun ce a bada miliyan kuma ko kuma miliyan ashirin su kuma ido ma ba su taɓa haɗawa da miliyan ashirin ɗin ba kaga babu yadda za a yi su nemo wannan kuɗin mutane da yawa idan an nemi kuɗin fansa sai dai su siyar da gidansu su kai wa kuɗin wasu kuma ko an kai kuɗin ga 'yan ta'adda sai sun kashe wanda suka kama ba za su sake shi ba bayan kuma sun karɓi kuɗin hakan ne sa a yanzu haka mutane da yawa suke allah dai da wannan gwamnatin domin kuwa ba ta ɗaukan mataki akan 'yan ta'addan kamata ya ce ana ɗaukan mataki a kansu domin kuwa hakan ba zai sa a daina yin ta'addanci ba idan ba a ɗauki mataki a kansu ba a zaka shugaban 'yan ta'addan wato bello toji ya yi magana a kan lamarin da a kuka ji abubuwan da ya bayyana a kan kidnapping ɗin da suke yi